A kusan kullum magana ɗaya ke ci gaba da ciwa al'umma arewacin Najeriya tuwo a ƙwarya sakamakon yadda 'yan bindiga ke kashe-kashen al'umma da basu ji basu gani ba. Lamarin da ya kai ga kiraye-kirayen gwamnati ta kawo ƙarshen matsalolin na tsaro daga matasa, dattawa, sarakunan gargajiya, malamai da ma sauran al'umma. Sarkin Jiwa Dr. Idris Musa ya bayyana cewa kallon talabijin da sauransu na ƙasashen yamma ya ta al'adunmu wanda ya kai ga abin takaici ba wai yamma na ƙasar nan fa yamma ta turawa ga ga magana shaye-shaye yan mata na shaye-shaye wasu matan aure ma shaye-shaye suke yi to amma ire-iren waɗannan yanzu an biya ta al'adu irin ta yamma na turawa wasu al'adun ya zamanta mun mai da su namu ya kai ga yanzu ana gwaji irin su bindigogi koyan bindiga roba ya kai ga yanzu nan har ya zama na gaske a saboda haka ya zama tilas mu kokari mu shiga mu. a matsayin mu na al'umma ƙasa mu tarbiyar da kanmu tun daga sama har ƙasa su kuma waɗanda suke ɗauke da bindigogin nan muna masu basu hakuri da su dubi zuciyarsu su dubi waɗanda ake kashe wannan ƴaƴan adam na irin su Allah taɓo zuciyarsu su aje makaman nan saboda zaman ƙasar nan ya mana daɗi da mu da su shi ma Ibrahim Sharif ɗan asalin jihar Kano ya tofa albarkacin bakin sa kan komawa kan tsarin gargajiya wajen zamantakewar al'umma ina ga cewa wannan tsari da muke da shi kafin tura mulkin mallaka wanda shine tsari wanda na masu unguwanni da dagatai ga tsari ne mai kyau kuma idan aka ci gaba da wannan tsari zai kawo sauki wajen harkar tsaro da ƙalubalen da muke fuskanta a arewacin najeriya a yau wato idan kika duba lokacin iyaye da kakanni zaki ga cewa idan aka yi bako ko kuma aka yi wani babban malami mai unguwa ko dagaci yana sani saboda a tabbatar da cewa an san wane ne wannan mutumin an san daga ina yake idan yana buƙatar a sauke shi za a sauke shi ko kuma idan yana buƙatar a taimaka masa za a taimaka masa wannan yana taimakawa kwarai da gaske wajen sanin wa yake cikin unguwar wa yake cikin cikin gari ko kuma daga ina yake to a yau abin da muka tashi da shi shine ga baki ɗayan mu mun manta da wannan al'ada wanda ya taimaka kwarai da gaske wajen koda tarbiyyar yaran da muke da su ma da kuma kula da mutanen da suke cikin unguwar ita ma yar majalisar wakilai ta ce sunana honorable khadija waziri bukar ibrahim ina wakiltan damaturu tarmuwa gujiba gulani federal constituency a majalisar wakilai a gaskiya najeriya duka dole mu sa hannu mu ga cewa komai ya tafi daidai kuma in dai maganar tsaro ne bayan haka ai duka mu yan bilhadama ne duk muna da iyaye wanda za su ce mana bari mu bari to why not a zo a kira kowa da kowa a zauna a sasanta a ji shin menene matsala a nemi mutane daga legislature da executive da judicial kona fasinjoji sama da 42 da yan bindiga suka yi na kwanakin baya-bayan nan a jihar Sokoto da kuma kisan wasu talakawa a yankin Giwa da ke jihar Kaduna na daga cikin ayyukan Bata gari da ya sa 'yan arewacin ƙasar ke cewa tura ta kai bango sai dai gwamnati na ƙara jaddada cewa tana yin duk mai yiwuwa wajen shawo kan matsalolin na tsaro. Lima Abdulra'uf murya Amurka daga Abuja, Najeriya.